Haka yake sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hatsin ranar Asabar. Za mu kawo muku shirin ina za mu je na Hadiza Kyari wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi rayuwar yara da matasa. sai kuma maimaitin shirin ciwon mace shirin da ke hada kan mata su tattauna abin da ya shafi rayuwarsu ta yau da kullum za mu kuma ji abin da yake tsone maku masu saurare ido ta saƙonnin da kuke aiko mana a wayar tarho yanzu kuma ga hadiza kyari da shirin ina za mu je Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin ina za mu je matasa wanda ni Hadiza Kyari ke gabatarwa. to kamar yadda watakila wasu masu mu suka ji a makonnin da suka gabata mun taɓo batun tazarar haihuwa ko family planning a turanci inda a wannan yanayi mata sukan tsinci kansu a wani hali na cewa suna samun matsalolin illatarwa sanadiyar amfani da ƙwayoyin magunguna ko allurai ko kuma implant wato wanda ake tasawa da dai makamantansu sai ku biyo mu domin jin ci gaban shirin. yanzu kuma za mu ci ta bakin wani likita inda ya yi ƙarin haske game da tazarar haihuwa. sunana Dr. Sani Amma daga asibitin koyarwa ta jami'ar jihar Katsina. Sunana Professor Sura Blazibiru, shugaban da koyar da karatun lauya a jami'ar Nayin da ke Abuja. Masha Allah. To alhamdulillah. Na fahimci maudu'in jama'a masu dama suna ganin cewa ba da tazaran haihuwa yana da matsala ta fuskar addini kuma suna ganin cewa kila ta fuskar lafiya ma ba da wani amfani. To bari na fara duk da dai zan so na fara da fuskar lafiya amma zan fara yana da ra'ayi na farko shi ba da tazarar haihuwa ba ya da wani illa ko kuma in yana da mazauni ko da a mahanga ta addini saboda shi ba an ce wai zaka kana da kudirin ka nuna iyaka 'ya'ya nawa ne zaka iya haifa ba wanda Allah zai baka a'a ana magana ne zaka ba da tazara tsakanin haihuwan wannan yaro da na gaba shin wata nawa za a ba da tazara kafin a haifi wani yaro shin shari'a ta ba da wani mahanga ko bata ba da ba shari'a musulunci inda zan magana ta fuskan addinin musulunci shari'a na addinin musulunci ya ba da tsari da dokoki akan komi kuma bai bar harkan tazarar haihuwa a waje ba in za mu duba Allah maɗaukakin sarki cewa yake yi mataye su shayar da 'ya'yansu da haihuwa da renon ciki ya kamata wata talatin ne wannan a cikin aya kenan sai wata ayan kuma ta sake zuwa ta ce mata za su shayar da 'ya'yansu shekaru biyu cikakku duka wa'annan ayoyi ne na siye na Qur'ani. So inda mutane kan kawo bayanai daban-daban kin an ce a yi ciki da haihuwa da yaye wata talatin nan kuma an ce a shayar shekaru biyu cikakku. To a ya bari cewa ciki zai zama wata shida kenan. To wannan ba kuskure ba ne domin shi shari'a yakan ɗauki abu ne wanda yake mafi karanci don ka a bar shi a baya. Ko a kimiyyance yanzu ciki mafi karanci da zai iya rayuwa in an haife shi ko an fito da shi ta sanadiyan wani dalili shine ya danganta da kasashe amma tun daga wata shida wasu kasashen shan ma saboda ci gaba daga sati ashirin wata biyar kenan amma tsaka tsaki shine wata shida sati ashirin da hudu a kasashe kuma wa'anda ba ci gaba sosai sai a ce sati ashirin da takwas in ciki ya kai zai iya rayuwa wannan ya nuna cewa tabbas tazaran haihuwa in an bada shekara biyu tsakanin haihuwan wannan yaro da wannan tunda ubangiji ba ya ce a shayar da yaro shekaru biyu cikakku ba ya fuskan addini to wannan mahanga kenan ta addini a kimiyyance a tsari na harkar lafiya wannan abu ne mai matukar muhimmanci saboda sau da yawa akwai bincike da aka yi kwararru sai bincike musamman ma a karkashin majalisar ɗinkin duniya wanda aka fahimci cewa yara da aka haife su ba a ba da tazara da ya wuce shekara biyu ba suna da yau sun fi samun haɗarurruka a rayuwar rayuwarsu wani lokaci ma su rasa rayukansu kafin a ce sun shekara ko kuma kafin a ce sun shekara biyar misali ita majalisar ɗinkin duniya akwai wani bincike da ƙwararrun ta suka yi da aka fahimci cewa in ba aka ba da tazaran haihuwa ƙasa da shekara biyu yara sun fi saurin rasuwa wani suna kankamu ƙasa da shekara hudu kuma sun fi samun rashin lafiya wanda za ka ga cewa jikinsu bai inganta ba ba su gini da kyau ba kwakwalwarsu bai girma ya haɓaka da kyau ba yadda za su rika ba fahimtar karatu da kyau kyau ko da sun shiga makaranta saboda sun samu na kasu wajen kulawa da abinci wajen shayarwa tunda kila uwa yanzu ta samu wani ciki tun bata ma kai ga nisan shayar da su ba so za ta mai da ta kan cikin da ke tare da ita da kai ga an yaye su nan da nan ba su a shayar da su yadda ya kamata ba har su samu wannan matsala kuma wannan ya fi muni musamman ga yaran da aka shayar da su daga shekara ɗaya zuwa ƙasa wannan hatsarin ya fi muni a kansu da wanda a kan waɗanda aka shayar da su ƙasa da shekara to mafi a ala shine a samu tazara na shekara biyu zuwa sama bugu da ƙari ko da shi tazaran da ake magana a kimiyyance ba a so kuma ya wuce shekara hudu zuwa biyar domin ta nan ma akan samu wasu matsalolin. na ji bayanin shi likita kuma ba wani abun da ya faɗa wanda ya ci karo da nawa ra'ayi na farko abin da nake so jama'a su yi la'akari da shi yanan shi idan ana maganar tazara ta haihuwa akwai dalilai kwakwara waɗanda suke haifar da haka alhamdulillah shi likita ya ambaci ɗaya daga cikinsu kamar bincike wanda kwamitin masana na majalisar ɗinkin duniya majalisar ɗinkin duniya wanda suka yi to amma um, abin da zan so na ƙara a nan shi ne idan har ya kasance ciki ya zo da wahaloli a yadda ake tunanin da cewa ai idan har aka bari ma aka yi haihuwar za ta haihuwar da ko rashin rai ko kuma wata cuta ta musamman kamar misali akwai wata cuta da ake cewa gwan disease bincike ya nuna mafi yawancin lokuta idan har ciki ya zo da wahaloli ko kuma da wahala na na musamman wanda ake da nasaba da rashin tazara daga haihuwa zuwa haihuwa mafi yawancin lokuta idan har aka yi rashin dace aka haihu za ka iske da cewa abin da aka samu karshen ta yana iya rayuwa da wannan cuta din da ake cewa gone disease abin da kuma nake so na yi hannuka mai sanda ga jama'a shi um, komi yana zuwa ne da lokaci domin kwararru wanda suka tabbatar da alfanun tazara ta daga haihuwa zuwa haihuwa ka bayani yake. To sauraro abin da lokaci ba mu dama kenan a wannan makon amma amma idan Allah ya kai mu makon gobe za ku ji mu ɗauke da ci gaban shirin. In yanzu madadin kowa da kowa musamman ma wakiliyar mu Halima Abdulra'uf da Salaman Abo da haɗa mana sauti. Ni Hadiza Kyari ke cewa mu kasance lafiya. ma'as. da Hadiza. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Aisha Ma'azu da shirin yamace. mace. Assalamu alaikum masu sauraro. Barkanmu da wannan lokaci kuma barkanku da sake kasancewa da shirin ciwon mace wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A makon da ya gabata mun fara tattaunawa akan dalilan da suke sanya wasu mata muzantawa 'ya'yan kishiya ko 'ya'yan mazansu tare da barista amina umar da barista aisha aminu kafin lokaci ya cin mana to a yau za mu ci gaba ne daga bayanan barista aisha akan tasirin ilimi akan wannan matsala a yi sauraro lafiya azabar da ake yi wa yara ta yawa mm. akwai matar da nan mun suna ji a ta kafafa na ta kashe ai dan mace ban na yi landin kamar na koro bayani na yau wanda da kin banni na je inda ba ni kowane bangare yana da nashi rawar da yake takawa ba bangaren mace kawai ba mm. ta kanta society akwai ruwan din da ya kamata ta yi kawai na so ne in ba a domin mutane ta ke yi wa magana sai mm. a yi tafi a farko sun fuka ta mm. ya ce miki duk zan cikin ki da kika akan layi kuke ba ni da ja illa ta ce ƙari zan yi da faɗaɗawa. Kaci na injin ɗauko ina magana ne ɓangaren mata. To kuma na zo kan magana kita ko baci. Ina magana a kan cewa ita da ishe ta ba ma ballan ta na ta ba To tun da wannan sai magana ta ki ta zo sai mai kwakwarin imani. wacce ka san in ta yi sai da wani ma Allah zai ba ta lada in ta rike ɗanta ta rike ɗan wani ma za ta samu lada sai wacce aka shuka ta a kan tarbiyya daga gidan da ta fito na iyayenta ba ta ga wannan kyashin da muguntar ba hmm. sai ita ce za ta zo ta ci gaba da wannan za ta san cewa in na taimaka ɗan wani ya karatu ɗana na taimakawa karshe Allah zai buɗa min idan na ciyar da ɗan wani ni ma Allah zai ciyar da ɗana a inda ba na na to tun ga in ta ga practically a gidansa ana yi ba in ba yan tarbiyya ba ce komin ilimin ka wata ba ba ka iya aikata to ballantana kyautayi koyarsa ake yi ko mu so ko mu ci ana koyon gada kuma ana koya idan kin taso gidanku ana sadakar abinci ana bayarwa gidanku ba sa kongo to ke ma inda kika je za ki yi warwar da kora abinci mun san wannan idan kuma gidanku inda aka ba abinci mahimmanci ne kap kap kap kap ake yin shi to inda kika je ke ma wannan abin za ki je ki ɗauki dutse to kin ga ba za a ce ita karan kanta mace ita kadai take da ni ba kin ga anan iyayenta da za su yi tarbiyya sun shigo Wai a cikin su mata gaba daya sannan society ma ya kamata su fiye role dinta kamar yadda kika faɗa na tunatarwa kuma bangaren malamai ne dole su dinga tunatarwa yanzu wannan abu da muke yi hirar nan da muke tattaunawa da a yanzu shi ma faɗakarwa ne waɗanda aka samu suka ji wani an ba a samu wasu wanda za su yi amfani da shi da zafura ga mutane a kan wani aiki na alheri da suke yi ko wani aiki na alheri da suka manta na san kuna yin kesu ko in ce mun san cewa muna yin kesis kuma ko ba ka zuwa kotu a matsayin ka na mace ka san 'ya'yan da uwarku ba ta gidan ubansu mm. akan titi ba da ban suke nutsuwar su ma daban ba za haɗa su da nutsuwar da za ki gani yanzu in kika shiga ajin yara ɗan da yake da uwa a kusa da shi nutsuwarsa daban take da ɗan da ba shi da uwa a gidan babansa ɗan da ba shi da baba a gidan babansa a firgice yake saboda babu ƙauna babu aminci sannan bai kan kyautayi ba ba zan taɓa manta ba wata mun je wani taro na marayu da wa'azi sai na kirawo yara ina magana sai ce ni kafin in fara musu jawabi wa'annan marayu sai na babba su alawa da na ba su alawa sai na zauna a tabarma kusa da su wani yaro da ya matso kusa da ni sai ya ce min kafin fara bayani ignoring duk mutanen da suke tare da shi sai ya ce min ke ma kina da 'ya'ya sai na kalle shi sai na ce in sai ce kwanta a cinye ki sai na ce kwanta sai kwanta sai na shafa kansa biyu imajin yaron nan bacci ya cinye ta a matsayin ki na uwa za ki iya tunanin abubuwa tsewa game da wannan yaron duk da yake da cinyar uwa a kusa da shi yana kwanciya ba zai zo ciki ya nemi ta wani ba amma abin ya baki tausayi ya fa tausayi ya sa ni na shiga wani yanayi ta tunanin a shi lalle da annabi sallallahu alaihi sallam ya kawo maraya mu shafa kan maraya to a shi lalle ko kan da kin ga ba wannan wannan wannan bayanin shi sai moment ne kuma da wani bayani wanda nake son shi ma mu kalle shi wani Allah saboda ni a fahimta ta wannan shi ma yana taimakawa kusan samun kamar wannan misalin da kika faɗa wanda na san ko da duniya mai kira tafi a kan gabar amma ina san ko da yanayin lokaci wata ni mutum factor da na gani ta wanda yake ga irin wannan su kansu magidanta saboda akwai wata manya mm. da na coming across da ina wacce ta so take ita nan dole su take an kashe mata aurenta na ce a kan ne mm. mata da yawa irin dai abubuwa ne ba su daga ƙarshe da take gaya min labarin ta take cewa idan ba ki kashe min aure na ba zan iya ke fadawa cikin fushin Allah da kuma in ba kaina cikin abin da zan jawo kaina wata rayuwar da ban san irin ta ba na ke mene ta ce mijin shi ya zuma abin da nake so mu hannu shahidin da nake so na faɗa wata gaba ne da ma mu kan lokaci hana mu shi ne gaban maza da kansu suke kwanci da wato suke taimaka wa mata wajen zuciyar su ta ce kashe wajen zuciyar su ta sa imanin su ya tafi tun da dama Allah ya su a tunani da wasu abubuwa fiye da mu kuma da Allah halittu na miji ba da shi halittu na ba shi ya cuta shi. Mai tafiyar abin da nake so a nan shi ita ɗaya biyu Allah ya azurta ta da shi mata sai dangi da ne aka dinga a haihuwar mata ta tafiya idan ciwon ne ya auri wata tana zuwa cikin ikon Allah wannan ta haifi ɗa namiji wallahi shi ne mana cewa ya ɗauki san duniya da tunaninsa to wani sa ya karkata Kamfanin sa ya canza ya koma sunan wannan yaro komai mm. account sa da wasu abubuwa daga karshe akwai da kake so mun barista kwana na ne idan na zo zan kwana a ɗakin mijina so ce mun yau shi da babansa zai kwana a kan sa sai haka zai kore da daga ɗakinsa na kuwa sai tunanin anya wannan gugutu ne to da a nan banda maza da suke sauyi misali yanayin da duk da Allah ke su shi ya fi dai gwargwadon arzikin amma ba ki gani da gangan yaƙi wanda wannan zai sa mace dole da samu kanta inda ba muna wai ba wa mace kuzari ta yi hakan ba ne amma muna so maza su duba su kalli su sa ido a kan gidajen su wallahi matan nan ta ce in na kalli da nan sai in ji kamar in sha in na kalli da nan sai in ji kamar in halata aiki ni ƴaƴa na ba ƴaƴa ba ne ta ce na yi mai kuka na yi mai kuka yadda kika san to kin ga anan maza da suka su ne kawama ta ke hannunsu maza da Allah ya ce musu su ne arrijalu kawamu da adam da Allah ya ce musu arrijalu da daraja to su ma suna da kimiyyar gudunmawa da suke bayarwa wajen ƙetacewar zuciyar mata da kuma mata su zama mugaye su zama azzalimai in namiji yana dubawa yawanci ana yin abin maza ba su sani ba gaskiya ne barista amina dama ina da niyya in gangaro kan wannan in na gaba da bangaren mace to ai ai kwa gashi ne miki shara barista aisha sai ki kora ba. babu komai shi isa shi magana ne da ke din ta fi haka wato idan kika zo wannan bangare tun farko na fara magana a a ƙasar hausa muna da wani tsari mara kyau ba za mu kuma ji tsoron fara wani tsari ne mara kyau a ƙasar hausa aure akan maniya muke tare ba a ce aure daga babu maniji ba to duk wata matsala A domestic violence ne wa'annan matsalolin yaran ne rigimar ɗaya rigimar mace da mijinta ita kaɗai rigimar mugunta wato kina nufi ya kamata ya kamata ya kasance namiji ya wadatu tukunna kafin ya ce zai kara kafin ya ce zai yi aure balle ba ya ce zai kara criteria din karin aure a musulunci wadata ne Wanda wanda ba wani criteria sai dai malami ya san zuciya shi kanshi auren farin mm. gaskiya annabi sallallahu alaihi wa sallam ta yi manista ta alkumun ba'a idan ka sami a ita wannan ba'a duk malaman duniya sun yi tafsirin ta akan muhalli ciyarwa shayarwa mm. wannan wani ba alamci nan kawai ba mm. akwai maganar barin ilimi a ciki akwai maganar duk da ciwon ta ya tashi kana da kudin da zaka kula da shi akwai maganar ciki da gumu ta wannan financial ability ɗinka na aure ba a ka ke kwabarin mm. to amma idan ka kai feminism ne must you always be talking from the masculinism side wato to ana tilasta sauraro anan za mu yi sallama da ku sai mun sake dawowa makon gobe don ci gaba da wannan tattaunawar yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa har shirin ya zo gare ku musamman ma bakin namu ni aisha mu'azu nake muku fatan alkhairi ma'asalam yanzu kuma ga rahotonmu na musamman na wannan makon. A ranar Litinin ɗinnan da ta gabata sha bakwai ga wannan wata na Agusta, ɗaliban ajin ƙarshe na makarantun sakandare a Najeriya da ma wasu ƙasashe na Afirka suka fara rubuta jarabawar ƙarshe da ake kira WAEC. bayan da suka share watanni suna zaune a gida a sakamakon barkewar cutar corona kimanin ɗalibai miliyan ɗaya da rabi ne dai aka bayyana cewa za su rubuta wannan jarabawa ta wayek a najeriya a wannan karon a cikin wani yanayi na bin dokokin hukumomin lafiya da suka sanya domin kare yaran daga kamuwa da wannan cuta ta corona kamar yadda na gani a ɗaya daga cikin makarantun sakandaren a nan jihar niger ga kuma abin da wani daga cikin malaman ya bayyana. Sunana Musa Amid. To gashi kuna dab da fara jarabawa waye din nan wani shiri kuka yi? to mun yi shiri inda gwamnati ta ce saboda mun samu tallafi daga gwamnati mun samu sanitizer hand washing soap da kuma bokitin wanke hannu da kuma body temperature measure da ake eh, jiki so uh, akwai ɗaya gefen batun yaran nan kusan sun daɗe zaune gida uh, kuna da ƙwarin gwiwa za su rubuta abin kirki kuwa insha Allah saboda sati guda da muka zo da aka caya resume mun yi ƙoƙarin mu mun ba yaran ga iyakan ƙoƙarin da zamu yi mun ba su lesson hukumomin ilimi a matakai daban-daban na Najeriya dai sun bayyana matakan da su suka ɗauka akan kare ɗaliban daga harbuwa da wannan cuta ta coronan A nan jihar naija ga abin da shugaban hukumar ba da ilimi bai ɗaya ta jihar Naija Dr. Isa Adamu yake cewa. Daga cikin abubuwan da gwamna ya yi gwamna ya tabbatar da cewa duk ɗalibin da zai karatu an ba shi wannan abu na rufe ba wannan takunkumi na rufe baki don shiga azuzuwa har ma aka yanke hukunci duk ɗalibin da ba bai zo da shi ba wanda aka ba shi ba za a bari shiga aji don jarabawa ba sannan an sai sabulai na wanke hannu an sai wannan abu na goge hannu watan sanitizer sannan na abun zuba ruwa bokitai manya-manya an raba har da wanda ma ba sai ka taba za ka taka ne gwamnatin jami'a ta kashe makudan kuɗi ta sayi su sannan kuma an tabbatar da inda ma ba ruwa an ba an sai ruwa kulliyomi ana kai ruwa don haka sannan an yi tambihi ga dukkan firinsifofi na makarantu da za a fara jarabawa akan tabbatar da cewa ga matakan da aka dauka kuma ga tsare-tsare kuma kowanne dalibi ko malami ko kuma shugaban makaranta dole bi wannan matakai wanda aka same shi ya saba za a kulle makarantar don ma akwai dama a cewa a kulle makarantar a rubuta saboda lafiyar mutum ya fi wannan jarabawa za a rubuta wannan daga cikin matakan da gwamnatin jihar Niger sannan an yi wayar da kai kuma sannan ma muna kira ga dukkan al'umma da masu ruwa da tsaki da Allah su sa ido inda suka ga akwai matsala akwai nambobi na musamman da mai girma eh, da ita kwamishina ta bayar wanda za a kira don a yi magana don a sanar da ita don ɗauki matakan gaggawa wannan daga cikin tsarin da aka yi. To ita ma dai hukumar shirya jarabawa ta neko ta sanar da ranar 24 ga wannan wata na Agustan domin rubuta jarabawar ta neko. Malam Abubakar Gana shine daraktan shirya jarabawar ta hukumar nekon a Najeriya. ya bayyana matakan da suka ɗauka a kan cutar ta corona. To ala hakika mun samu kanmu cikin wani yanayi wanda kowa ya sani ba ma Najeriya kaɗai ba duk duniya gaba ɗaya. So akwai dalilai da yasa yanzu muka yi wannan conference don mu sanar muku da matakai da muka shirya za mu ɗauka domin gudanar da jarabawa nan cikin tsari cikin ah, lafiya ba tare da an samu iftila'i na abin hayafan wani cuta na corona eh, covid-19 ba so a ciki shine duk duk matakan da muke ɗauka mataki ne wanda ita federal government ta riga ta zayyana wanda duk makarantar da za ta buɗe akwai a ƙa'idodi da za ta bi domin kasancewa an tanadar da yanayi da ba zai yada wannan cuta na covid-19 ba wanda a kan wannan ne mu muka namu sahu yadda muka tsara mu ma idan muka je kafa fara jaraba za mu binciki waɗannan matakai an ɗauke su domin mu tabbatar kan cewa wannan yaran da za su jaraba ba a exposing ɗinsu su kamu da wannan cututtuka ba wannan za mu yi shi kafin fara jaraba kuma insha Allahu za a samu nasara domin ita kanta federal government ta ta yi mitin tare da eh, na kwamishinonin jiha da kwamishinoni na ilimi na jiha an amince an yi kan cewa wannan matakan dole a bi su ɗaya bayan ɗaya a tabbatar kan cewa yanayin da ake bukata makarantu don a tabbatar an gudanar da jarabawa na cikin abin nan kwanciyar hankali an yi shi saboda haka mu ma za mu je mu yi namu bisa kan wannan aiki da suka tabbatar kan cewa kowace makaranta da zamu yi jaraba sun bi wannan doka. To ganin cewa dai yaran sun daɗe zaune a gida ba tare da halartar aji ba. Yasa jama'a da dama ke fargabar za a samu ɗalibai da dama da za su faɗi wannan jarabawa al'amarin da dr isa adamun shugaban hukumar ba da ilimi bai ɗaya ta jihar niger ya ce ko shakka babu akwai wannan matsala to amma kuma akwai mafita wannan gaskiya ne daga cikin tattaunan da muka yi a tsakankanin mu a wannan kwamiti da ita mai kwamishina ta kafa don duba wannan kuma makaranta mun yadda cewa lallai ne tun da su dai masu shida jarabawa ba za su rage standard ɗinsu wata eh, tsarin su ba to lalle ne ko ɗaliban nan sai mun yi kokari in baka za a samu haɗuwa mai yawa fiye da inda aka saba samu baya gaskiya sannan kuma tsakanin jarba zuwa jarba za a yi karantar da karatu kuma za a yi ne eh, bilhaki da gaskiya saboda mun san yara sun koma gida sun shagala duk da an yi kokari an karantar da karatu a rediyo amma ba lalle bane a ce karatun rediyo ya maye gurbin karantarwa a aji don haka ana nan ana kokari kuma Allah na tabbata da malamai za su su ma son gaji za su yi aikin su insha Allah don yawancin yaran nan ba su dauki lokacin hutu na su dauke shi hutu aka yi ba su yi karatu ba gashi an zo dab da jaraba wannan akwai wannan matsala gaskiya kuma nan ne zan kira ga iyayen yara kada su ban mu da wannan matsala su ma su duba su sa su mutsa ma yara su karatu a gidajensu wanda suke makarantu kuma na gwamnati za a mutsa musu insha Allah za su yi karatu Duk da wannan dai wasu daga cikin ɗaliban da na zanta da su a nan jihar Niger sun ce suna da ƙwarin gwiwa sunana na Khadija Abubakar Sadiq. na gashi kina makaranta za ku fara waye yau ya kike ji? Insha Allah ina fatan nasara saboda sati ɗaya da ya wuce an koya mana revision sosai kuma muna fatan za mu ci in Allah ya yarda. Kaman ka'idojin da aka ce ku cika kun cika? A insha Allah mun cika kuma komai muna ganin za mu samu nasara da ne insha Allah. Yanzu duk da dadewar da kika yi kina zaune gida baki mance karatu ba kenan. Ba zan manta ba saboda mu suna iya kan bakin kokarin su akan mu. In Allah ya yarda kuma muna ganin nasara. Ga ma wata ɗaliba malama su suna fa? Suna na Farida A. Abubakar. yin shirya rubuta jaraba yau? Insha Allah. Ba ke da wani fargaba? A'a alhamdulillah saboda gaskiya satin da ya wuce malaman mu sun yi iya bakin kokarin su wujin kara yi mana revision haka to gaskiya ban tunanin wani abu kuma suna mana fatan alkhairi sai dai kuma ku taya mada addu'a akan wanga exam din da za mu fara. Fata dai a nan ita ce samun sa'ar rubuta wannan jarabawa domin ganin kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Mustapha Nasir Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. Sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuka aiko mana ta wayar tarho. murya Amurka mai magana abun didi kunza kunza lokal gamman jihar Kebbi Najeriya. ana kira daga Muhammadu Buhari shugaban ƙasar Najeriya da mu na Najeriya da da majalisa babbar karamar da sarakunan mu matsalolin da aka fama na na bala'in annobar ruwa wanda ya ci garuruwa musamman nan jihar da irin argungu gonza da gudu da dole kaina da sauran wurare gaskiya abin ya muni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un an yi matukar asara ana cikin tsakiyar babu abinci Najeriya ta rikice talaka bai da inda zai tsuguna wasu ajiyoyi halaka wani dawa wani shinkawa wani masara abinci a wani gona gaba daya halaka saboda haka gwamnatin tarayya ta samu tallafi na tsakani da Allah kada a sa ga hannun wasu waɗanda za a sawa bai kai ga talaka saboda talakan kusa gana cikin maki da fatara babu ruwan sha babu magani babu titi babu babu babu ga tsadan man yato ga tsadan wutan ne ba ina talakan sa kai ne ga rashin abinci yau sa'in shinkawa naira ɗari tara yau sa'in masara naira kusan ɗari uku buhun masara naira dubu ashirin buhun dawa dubu ashirin buhun gero dubu ashirin har da wani abu buhun shinkawa shi a bar magana saboda haka gwamnatin jihar muhammadu buhari da yace hanya za ta yi tuwa na sauƙin kama talakin ƙasar da ana cikin saka mai wuya shin talaka da miziji da kidnapping ko da boko haramun ko da rashin abinci saboda haka muna kira ga gwamnati a ɗauki matakin gaugawa shin ina matsalolin da suke ba a iya magance suna shin sun yi ƙarfin gwamnati na ko gwamnati an yi ƙarfin tuna saboda haka ina kira ga gwamnati musamman gwamnatin mu ta jihar kebbi ita ma ta fito da tallafin da za ta taimaka ma talakawan jihar kebbi ana cikin maki da watara ruwa sun yi mummunan ta'addanci jihar kebbi saboda haka don Allah a yi tallafi na tsakani da Allah da zai kai ga talaka ba a ba da tallafi ba su dare abin su kuma ana kallo sun dare har abada har abada mai magana abin didi ga lokacin zaman jakirin Najeriya assalamu alaikum ra'ayoyin ku masu saurare wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc akan mitoci 1725 da kuma 60 Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita biyar Sannan masu sauraron mu ta na'urar intanet za su iya kama mu a ko da yaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. murmushi kike a cikin tsabta mata ku zo ku ji mata ku zo ku to masu saurare da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da a dawo lafiya na baba yakubu makeri wanda zai zo muku da karfe hudu na rana agogon najeriya nijar da kamaru karfe uku agogon ghana sai kuma shirin amsoshin tambayoyin ku na Ibrahim ka almasi Garba da zai zo muku a shirin yamma. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da ya hada shiri da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.